Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 28 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Shugaban kasar Tanzania ya ce bai yarda da turawan yammaci ba akan rigakafin corona. Yara sama da miliyan ɗaya ne ke fuskantar matsananciyar rayuwa a Habasha. Haka jiya shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wasu dokoki uku. To, kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa an shiga zaman ɗarɗar a sassan kudu maso gabashin Najeriya. bayan wata fafatawar da aka yi tsakanin 'yan awarin biyafara da sojojin Najeriya. To hayaniyar da ke tasowa tsakanin 'yan biyafara ne da sojoji. To yan suka rige suna labarya suna kwantan fauna suna zuwa suna kashe 'yan sanda suna kone motocin da sojojin. A Kadunan arewacin Najeriya kuma gudu aka yi aka bar ƙauyuka wajen talatin saboda kashe-kashe da garkuwa da mutane. Yanzu an sace mana mutum ɗari da biyar. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasa da sababbin hafsoshin sojan a kawo ina roƙon su. Za kuma a ji cewa har yanzu wasu manya da sauran 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da sauya manyan hafsoshin soja da aka yi. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum tare da fatar kun gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Shugaban kasar Tanzania John Magafuli ya gargadi ministan lafiyan shi da cewar kada ya yi saurin karɓar allurar rigakafin annobar coronavirus. Yana mai cewa babu tabbacin rigakafin na da inganci ko kuma tana aiki. A lokacin wani jawabin sa jiya laraba a yammacin kasar. Magafuli ya nuna ta baba ko rashin amincewa da magungunan da kasashen turai suka hada. Ya kara da cewar idan har turawa suna iya samar da magani, aida sun samar da magungunan cutar kanjamau, tarin fuka da yanzu sun zama tarihi. Haka da an samar da maganin zazzabin cizon sauro da ciwon daji kansa. Magafuli ya umarci ma'aikatan lafiya da cewar kada su fara amfani da maganin har sai ƙwararru a ƙasar ta Tanzania sun tabbatar da ingancin rigakafin. Ya ce Tanzania ba za ta zama ƙasa da za a yi gwajin allurar rigakafin a kanta ba. Shugaban dai ya ayyana ƙasar da cewar ba su da annobar coronavirus ba kuma wanda ya mutu a sanadiyar kamuwa da cutar. A Habasha kuwa kimanin yara sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne ke ci gaba da fuskantar matsananciyar rayuwa a sanadiyar rikicin yankin Tigray wanda ya shiga mako na goma sha biyu a cewar hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wata sanarwa da ta fitar. Sanarwar ta ƙara da cewar rashin sarari da hukumar UNICEF bata samu ba don kai agaji ga yaran na iya ƙara jefa yaran cikin wani mawuyacin hali. Ba mu da cikakken masaniyar halin da yaran suke ciki. Damuwarmu ita ce abin da ba mu sani ba kan iya zama suna cikin wani yanayi mai haɗari. Karancin masaniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke da shi da kuma yadda aka lalata asibitoci ya sa ba za mu iya kai wani agaji ba. Hasali ma an daina kai rigakafi a yankin kasar ta Habasha a cewar sanarwar wadda ta kara da cewar samun ruwan sha mai kyau ma ya zama babbar matsala don rashin man fetur da za a iya tada mashina don samun wuta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington DC. A jiya laraba shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wasu dokoki da zimmar kawo ƙarshen matsalar ɗumamar yanayi. Yana mai cewa wannan matakin zai maido da martabar bincike a kimiyyance da amfani da sahihan alkalinma wajen tsara manufofin gwamnatin Amurka. Mako guda kenan da aka rantsar da sabon shugaban na Amurka. wanda ya kira yarjejeniyar ɗumamar yanayi a matsayin daɗaɗɗiyar yarjejeniya. Biden ya ce lokaci ya yi na ɗaukar mataki lokacin da yake jawabi a fadar ta White House. Ya ƙara da cewar ba za mu iya jira nan da zuwa wani lokaci ba, mun san abin da ya kamata mu yi, ya zama tilas mu yi. gabanin rattaba hannun shugaban Biden a kan dokokin uku ta wajen amfani da ikonsa na shugaban ƙasa fadar white house ta ce wannan shine zai bai wa amurka damar cimma burinta na rage yawan hayakin da ke bata yanayi nan da shekara ta 2035 kana da kai amurka ga matakin ba gudu ba ja da baya a bangaren tattalin arziki mai ɗorewa nan da shekarar 2050 kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kudu maso gabashin Najeriya inda aka shiga zaman ɗarɗar da tsoro tun bayan wata mummunar gama da aka yi tsakanin sojoji da 'yan kungiyar awadin biyafara rikicin da ya samo asali daga ƙaramar hukumar Olu ta jihar Imo. Ga wakilin muryar Amurka Alphonsus Ikoro Igwe da cikakken rahoton. A yankin kudu maso gabashin Najeriya ana zaman zulumi a karamar hukumar Olu da ke jihar Imo. Bayan wani rikicin da ya barke tsakanin jami'an rundunar sojin ƙasa ga wasu da ake zargin kuratan Eastern Security Network ne, wato wani sabon reshen tsaro na ƙungiyar 'yan awarin Biafra ta IPOB. bayanai sun nuna cewa daga ranar lahadi zuwa ranar litinin da suka gabata ne bangarorin biyu suka yi musayar wuta mai zafin gaske a garin olu wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama lamarin da ya sa gwamnatin jihar imo nan take ta kafa dokar hana fita daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe a kananan hukumomi goma da ke yankin olu kuma ta ce dokar za ta kasance zuwa duk lokacin da za ta ɗage ta Aliyu Isiaka wani mazaunin garin Olu da ya sha da kyar ya shaidawa wa sashen Hausa na muryar Amurka kamar haka. Mun mazauna Olu ne gaskiya. To hayaniyar da ke tasowa tsakanin yan biyafara ne da sojoji. To idan suka karbe suna naɗaya suna kwantar gona suna zuwa suna kashe yan sanda suna kone motocin da sojojin. To ne sojojin sun ka zo sun ka sai musu wani operation sun ka sun ka mamaye su ma sun ka rama bayan sun tafi abin ya fi ƙarfin su. su yan jafaran su da abin da suka je sun ka dawa kan hausawa suka daga masallaci suka same mu ina mutane masallaci mun kashe ba kowa suka wuce suka yi kasuwa hausa na hausa suke suna zuwa suka bude wuta lamarin hausa kaɗai ya shafa hausawa kaɗai ya shahara sha in yamuri ko ɗaya ba ba wani kabila hausawa kaɗai ya shafa. To sai dai gwamnatin jihar Imo ta bakin kwamishinan yaɗa labarai Mr. Declan Emelumba ta musanta wannan zargin da cewa hakikanin gaskiya lamarin ba hake yake ba. Hakan can bi be true? How true is that? Something that happened in Olu. We have not even determined the casualties. Ya ce ya wannan zai zama gaskiya. Ina gaskiya a wannan. abin da ya faru a olu kuma har yanzu ba mu gano adadin mutanen da lamarin ya shafa ba amma wasu na cewa ya shafi 'yan arewa kaɗai ne Ta taya wannan za ta yiwu waɗannan wasu mutane ne da ke ƙoƙarin yin amfani da wannan yanayi na bakin ciki su iza wutar rikicin ƙabilanci kuma abin da suke faɗi ba gaskiya ba ne Haka shi ma Mr. Morris Obonna wani ɗan asalin garin Olu mazaunan garin Olu ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce wannan ba gaskiya ba ne saboda akwai wasu mutanen mun da lamarin ya shafa ba Hausa kaɗai ba. wasu mutanenmu a nan ma sun rasa rayukansu. Olu gari ne mai tattare da jama'a daga ko'ina, kuma mutane daga nesa da kusa sukan zo su yi harkansu a nan. Saboda haka, wannan lamarin ya shafi kowa da kowa ne. To dai kawo ga lokacin tura wannan rahoton ba tabbatar da ainihin musabbabin wannan tashin hankalin ba, kamar yadda SP Orlando Ikoku kakakin rundunar 'yan sandan jihar Imo ya faɗa. That's all for now. Any findings made as to the real cause of this very crisis? None yet. Akwai dokar hana fita daga yamma zuwa safe kamar yadda gwamnatin jihar ta sanya. Kwata-kwata abin da zan gaya maka kenan yanzu. Ba mu gano ainihin musabbabin rikicin tukuna ba, kuma muna nan muna gudanar da bincike. In ji kakakin rundunar 'yan sandan. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. A gaida Alfonsus, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Tattaunawa da ake yi don kawo sulhu a tsakanin gwamnatin Siriya da kungiyar 'yan bindiga Hamas ta Falasɗinawa na daga cikin sabon yunkurin Iran na sake farfado da ƙawancenta a yankin a cewar masana. Iran da ƙungiyoyin mayaka 'yan kanzaginta a ƙasashen gabas ta tsakiya sun kira ƙawancen nasu tushen turjiya. A wata ganawa da gidan talabijin na Iran Almayaddin ya yi da Hassan Nasrullah shugaban kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran a Labanan ya yaba wa yunkurin Iran na ganin an inganta dangantaka da tabbatar da haɗin kai a yankin. Nasrullah a cikin tattaunawar ya ce ya gana da Ismail Hani shugaban Hamas a lokuta da dama a wata ziyararsa a Lebanon a watan Satumban da ya gabata. Ya ce Hani ya ziyarci Lebanon don halartar taron manyan sakatarorin wannan ɓangaren na ƙungiyar Falasɗinawa. jami'an tsaron amurka sun yi gargaɗin yiwuwar ɓacin rai da wasu ke nunawa game da sakamakon zaben shugaban ƙasar na kwanan nan da kuma wasu abubuwa da rashin jituwa suka haifar da mummunan tashe-tashen hankali a faɗin ƙasar. ma'aikatar tsaron cikin gida jiya laraba ta fitar a wata sanarwa a kundin bayanan ta'addancin cikin gida da cewar akwai rahotanni da ke nuna cewar akwai barazana a cikin al'umma wanda ake kyautata zaton har yana iya kaiwa har ƙarshen watan afrilu ana ci gaba da samun rashin zaman lafiya a wurare daban-daban kuma mun damu da yadda wasu ke nuna rashin jin daɗin su da gwamnatin nan da kuma yadda aka mika mulki ga sabuwar gwamnati kundin ya ƙara da gargaɗin cewar za a iya samun ƙaruwar ayyukan ta'addancin cikin gida biyu bayan abubuwan da ya faru a ranar shida ga watan nan a birnin washington dc na hari da aka kai a kan 'yan majalisu da gine-ginen gwamnati. a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda ɗimbin jama'a suka gudu suka bar ƙauyuka wajen talatin a yankin Kerawa na karamar hukumar Igabi ta jihar Kaduna arewacin Najeriya. Isa Lawan Ikara gare ka. Alhaji ɗaya bukerawa kansila ne da ke wakiltar yankin kuma ya ce haka akwai mutane sama da ɗari da ke hannun masu garkuwa da mutanen da aka rasa yadda za a yi a kubutar da su. Muna cikin tashin hankali, muna cikin masifa, yanzu muna da gari ɗaya talatin da ɗaya wanda suka tashi a mazaɓana na kerawa da wani sashi na sabon Benin Ward. Yanzu an sace mana mutum ɗari da biyar. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasa da sababbin hafsoshin soja a kawo. Ina roƙonsu, Igabi local gamman muna cikin wani hali hali na kunci da masiba na bala'i sojojin da aka zuba ba sa wace mutum hamsin barayi nan suna fitowa sama da mutum ɗari biyu ba za su iya faɗa musu ba akwai wanda suka je kai kuɗin dan kuɗin suka je kaiwa da su da kuɗin duka an haɗa an rike akwai mutane da suka je kai kuɗi su ma an kashe su mutum biyar. wannan matsalar tsaro dai na zuwa ne kwanaki kaɗan da alkawarin da wasu 'yan bindiga suka yi wa fitaccen malamin addinin musulunci nan sheikh ahmad abakar gumi a lokacin da ya zauna da su na cewa za su aje makamai ba za su ci gaba da sace mutane ba. wani dan sintiri a yankin kerawan ya ce abin ma dai kara karuwa kawai yake bayan wancan zama ina cikin wanda suke shiga dajin nan to baran gyama radda ake sulura na aka shiga iyatawa an shiga garin anaba shekaran jiya karfe biyu na rana suka shiga anaba an zo nan kaɗanya rana ɗaya an kwashe mutum 28 cikin mutanen da aka kwasa akwai tsohuwa wadda aka tashi ta bacci wallahi tashi shekara tamanin aka harbe ta a wuya ta mutu take akwai mutanen da suka zo maulidi hayan dam an zo an kwashe 'yan maulidin da mutanen garin yanzu idan ka taso tun daga anaba wallahi baka da wani gari wanda yake da sauran mutane sai ka zo dadin kowa shi kenan inna lillahi inna ilaihi raji'un mai yiwuwa kuma hauhawar hararen da ake samu a sassan jihar Kaduna ce ta sa rundunar soja ta kawo wasu sojoji mata a jiya Laraba da nufin kawo sauyi a yadda ake yaki da ɗayan ta'adda gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya yi karin haske akan kokarin da jami'an tsaron ke yi a lokacin da ya karɓo waɗannan sojoji mata eh to kullum eh, gwamnatin jiha tare da gwamnatin tarayya da rundunonin sojoji da 'yan sanda suna iyakan kokarin su na gyara sha'anin rashin tsaro a wannan jiha eh, mun zauna da shugabannin ƙananan hukumomin birnin gwari da giwa mun tattauna da su isa a gaida isa to har yanzu dai wasu manya da sauran 'yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan sauya manyan hafsoshin sojin Najeriya da aka yi. Halimu Abdulra'uf Gareki. Batun sauya manyan hafsoshin tsaron Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a satin nan ya shammaci al'umman kasar inda kungiyar dattawan Arewa ta bakin kakakinta Dr. Hakim Baba Ahmad ta ce kar 'yan kasar su sha'afa da sauyin da gwamnatin tarayya ta yi la'akari da cewa sauyin na iya kasancewa na gyaran gangar abzinawa saboda abu mafi mahimmanci shine shugaban kasa ya gano bakin zare a batun tsare rayuka da dukiyoyin al'umman kasar. You can't say that they change it doesn't translate into much. First of all, the, the ones who have just left. Sakatare janar na kungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a Najeriya Abdullahi Bakoje Adamu ya ce. Abin da ake ta nema tun lokuta masu tsawo a da kamar ana gaba da gaske yake ba wasa yake yi to yanzu fa ya tashi haikan yana wannan abu wadda akwai wani shiri ma da aka yi na yakin kamar kofar rago to wannan abu ya yi nisa sosai. Alhaji Dauda Abubakar da ke zaman garkuwan jam'iyyar APC a karamar hukumar Bango ta jihar Filato na mai cewa. Dama mu a Najeriya an daɗe ana kiraye-kirayen shugaban ƙasa ya zartar da wannan abubuwa amma bai saurari jama'an Najeriya ba. To yanzu ya saurari ra'ayoyin mutanen Najeriya ya gabatar da wannan abubuwa da ya yi mutanen Najeriya suna farin ciki da wannan da abu da ya yi. Yanzu abin da muke so kabinet ɗinka na ministoci a Najeriya su ma ya rufe su ne suke kawo mashi bakin jini a Najeriya. Wasu masu faɗa a jima sun tofa albarkacin bakin su kan wannan lamarin sauyi. Sunana Alhaji Awwal Lawan Uba. Dama na gurbanar da gwamnatin tarayya kotu ba don komai ba domin ta saukar da shugabannin da suka shafi harkan tsaro a Najeriya da ita gwamnatin karan kanta sakamakon rashin tsaron da ake fama da shi a Najeriya. Allah da ikonsa wannan abun da shugaban kasar Najeriya ya yi abun alfahari ne domin na kai kotu dama a dalilai na shine shugaban ƙasa ya saukar da duk wanda yake da madafin iko ta bangaren tsaro a Najeriya. An jira a gani dai shine irin sabbin hikimomi da dabarun da sabbin hafsoshin tsaron za su yi amfani da su wajen tunkara kalubalen tsaro da ya addabi kasar ta Najeriya. Halima Abdulrauf Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna ci gaba da tsokaci a kan halin tsaka mai wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin 'ya'yansu waɗanda ke fuskantar barazanar tsaro musamman ma a makarantun kwana. Yau ma muna tare da Ibrahim Mohammed Sani da Bashir Musa Ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar kare hakkokin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano da kuma Aminu Mohamed mai wakiltar kungiyar ɗalibai da ke sa ido kan ayyukan gwamnati. Ga jagorar shirin Baraka Bashir da bakin nata da a yau suka mai da hankali akan rawar da ɗalibai za su iya takawa wajen kare kansu. Ai a makaranta ko da dai system ɗinmu mu kawai karatun ake bayarwa mm. to ya kamata a kowace makaranta da ba a san primary ake yin yara boy scout ba misali a ringa koyawa yara fareti uh, da waye. a sakandare Ya kamata ni makarantar mu sajan ne ke bulalan makara. Dole. Yanzu ina maka ina sajan. Mm. Gwamnati ba ta ɗauka ba saboda kawai bodin ɗin za ta ce mata yawa ba ta katangar da nake nufi ina nufin ta katangar gaske ita ta mm. gane mm. in ba su gane ba ni a bana aron kujerar zan yi katangar wato ka gane wato na fahimci na fahimci katangar da shehu ma ke nufi amma bayan wannan katangar da yake magana akwai shi yana magana katanga ce ta kariya ta kariya ba wai kawai kuma yana magana akan discipline ma tukuna tunda an ce wanda yake hukunta yaran da shauransu kaga akwai abun nan ba amma akwai magana da ya yi shine maganan boy scout mm. wannan boy scout din idan muka bincika za mu samu cewa idan mutum ya je kasashe kamar su libya wasu kasashe da laraba laraba middle east din haka zaka samu cewa akwai training mm. da ake yi wa ɗalibai mm. na wasu tsirarin abubuwa da suka shafi harkar soja saboda menene saboda su kare kansu da su kuma iya tsayawa akan abin nan a wannan shekarar shau mai ni kaina ni kaina secondary school din da nayi do makarantar sojoji ce tun da command secondary school ce boarding school ne anyway dukkan wanda suke tsaron makarantar kaga yan sojoji ne da shauransu su ne masu hukunci da shauransu da shauransu ba amma wannan bai hana ɗalibai a su dinga fita suna zuwa suna harkokinsu a waje suna suna suna ba fa maganar kawai wai a ce wai yara su iya fareti ko su iya gudu a eh. koya musu tsalle-tsalle in su gudu wai in an ka musu hari su gudu ba ni abin da nake jan hankalin hukumomi shine eh, eh. ya kamata hukumomi a da yanzu idan ka gina makaranta ko aka baka rikon makaranta za ka zama obasi ne na makaranta yara za ka ringa kallon su a matsayin yana da kyau a ce duk wanda yake cikin harkar ilimi to yana da wasu ilimin muka ba iya ilimin da ba korewarsa ba kawai ka kalli yaro ka gane psychologist tahowarsa ma daga gidan su ya yake mm. idan daga hostel ya fito me ya ake ake gane yaran da suke wani irin ah, ɗabi'u marasa kyau a hostel har ka ji an kama wasu yara suna wasu ta'addanci ko shaye-shaye ko wani abubuwa da da ya saba wa al'umma ya saba rayuwa idan malamai idan yawa hukumomi za su tsaya tsayin daka eh. na makaranta hmm. su aiki kai da kai da jami'an tsaro hmm. to za a gane cewar akwai matsalolin da za a iya takle na fahimci magana da yake yi kuma da yake yi hmm. akwai magana akan da ita hajjiya ta fara yin magana a kai hajjiya zainab ta kwamarin hajjiya zainab ta fara magana a kai cewa akwai matsaloli na population misali kamar ɗaliban masu yin sun yi yawa a makarantu kuma gwamnati sai kuma dawo kan maganan shi shehu kwamarin shehu mahi da yake cewa wato su makarantu wato gwamnati har yanzu ta kasa kawo wato ƙara faɗaɗa tsare-tsarenta akan wayannan wayannan makarantu kamar ne muku wata tambaya kafin ita ce tambaya mm-hmm. yanzu tun da aka ɗebi yara a Chibok mm-hmm. aka ɗebi yara a Adabci aka ɗebi yara a Kankara wacce gwamnati ce wacce gwamnati ce bayan muna da hukumomi daga cikin hukumomin da kungiyoyi da suka ringa zanga-zanga akan an ɗebi yara mm. amma me gwamnati ta akan haka a baya-bayan nan aka yi zanga-zanga na 'yan sas mm. a kan harkar tsaro da wani abubuwa amma tuni jami'ai suka zo suka ce mai matsalolin ku suka saurara suka abin nan amma ina jin mai girma janar eh, muhammadu buhari yana katsina lokacin har ya gana da dalibai da kwashe shugaban kasa ya gana ya gana da dalibai da aka kwashe a kankara amma bayan ya gana da su ya kamata duk da mun san harkar tsaro ba harka ce da za a zo duniya a faɗa a bidiya ba ya kamata a ce tun a lokacin mun gani a ƙasa makarantunmu na firamare matakai daban-daban mu fara ganin gwamnati ta fara shigar da wasu masu ruwa da tsaki saboda ba na karo da farko ya kamata mu ga ɗinka amma mm, mm, a mm, cikin maganar da kai na ɗazu ka ce akwai jami'a wato ma'aikata mai zaman kanta wacce take da haƙƙin wato tsare-tsare da bincike da research da wayewa kan harkan ilimi da kuma da za a magance ga to ina ganin wayannan ma'aikatan ba sa aikin su yadda ya kamata saboda idan da suna yi saboda idan da suna yi a shekara goma sha biyar din da muka fara fuskantar matsaloli eh, ta barbarewa na rashin tsaro din nan ya kamata a ce an kawo a cikin curriculum din makarantun nan an kawo wani abu da ya shafi da ya shafi harkan koyar da harkan koyar da tsaro din nan wa ɗalibai ya zama is part of abin da ake koyar da ko kurkula a sa a manhajar da ake koyar da ɗalibai a makaranta. Kafin ka ce wani abu so nake mu yi tambaya ta ƙarshe mu yi Kafin ki yi tambaya ta ƙarshe. To ai yana alaka da abin da Ina san akwai point ɗin da muka tsallake akwai maganar da Comrade Mahi ya yi. Mm. yana cewar ya kamata a samar da wani channel tsakanin makarantu muna magana ne akan tsaro da jami'an tsaro ya zama cewar hanyar da za a samar din ya zama a duk makaranta ta boarding school da ake zargin ko ake tunanin za a iya zuwa a ɗauki ɗalibai ya zama akwai wani ofishi da za su sadar da jami'an tsaro cikin gaggawa idan abu ya zo kawai za a sanar da jami'an tsaro cikin gaggawa a makarantar a bukatar ofis ai akwai abubuwa da yawa akwai abubuwa da yawa kana nufin lokacin da aka zo ɗiban ɗaliban kankara ba a samu wanda ya sanar da jami'an tsaro cewa an zo ɗiban su ba ai ba buƙatar a sanar in dai har gwamnati a shirye take ta yi aikin nan na tsaro surveillance din yadda ya kamata ba a buƙatar wani ya je ya sanar da ita wai ga abin da ke faruwa ya kamata ce ta sani saboda me yasa saboda me yasa saboda saboda akwai akwai na'urori na zamani eh. wanda duk lokacin da in wani abu na threat ma'ana threat ya ya threat yake je ya fuskanto wani abu zai sanar a ba jiya ba cctv yo cctv haska miki mutanen za ta in an hasu yanzu ma in kina son hoton su in kina son hoton su in kika je za ki iya dauka dan bin daga tsoro suke ji bakwar ba fuska sun daina ke ganin gwamnati za ta dauka ta kawo karshen wannan tun da wannan ba shine karo na farko ba an yi an kuma an ni dai ina jan hankalin hukumomi mm. na masu rike da dafin iko mm. su sani sun yi rantsuwa za su kare al'umma wanda shine firamare abubuwan da yake responsibility dinsu haƙoƙin da ke kansu su tsaya abubuwa da dama na gwamnati mun san akwai policy kuma mun san akwai abubuwa da wasu abubuwan sukan janyo abubuwa sun gudana mm. duk muna sane da irin wannan amma ya kamata ku yi duk su yi duk mai yiwuwa duk abin da za su iya akan su ga sun ba wa mutane tsaro akan kowanne mataki musamman a makarantu makarantar nan yanzu shi kadai ne abin da ya rage wa dan talaka mm. wanda yake iya yau yake iya zama ya dan waye da harkokin gwamnati mm. idan aka ce yanzu babu makaranta to taɓarɓarewar tsaron nan gaba wallahi tallahi gidajen gwamnati gidajen hukumomin da waye da waye sai dai su zama kango ko su zama bola ta inda za a ringa. To kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matakan da suke gani idan an ɗauka za a samu ingancin tsaro a makarantu da zai ba iyaye ƙarfin gwiwar ci gaba da tura 'ya'yansu makaranta. da rage gararan ba a kan hanya kafin nan a madadin bakin namu ibrahim mohamed sani da bashir musa ibrahim da aminu mohamed da kuma wakiliyarmu baraka bashir da ta mana hira da su sai kuma cibahiro dodo ne da daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Shugaban ƙasar Tanzania John Magufuli ya gargaɗi ministan lafiyan shi da cewar kada yi saurin karɓar allurar rigakafin annobar coronavirus. yana mai cewa babu tabbacin rigakafin tana da inganci ko kuma tana aiki. A Habasha kuwa kimanin yara sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne ke ci gaba da fuskantar matsananciyar rayuwa a sanadiyar rikicin yankin Tigray wanda ya shiga mako na goma sha biyu a cewar hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wata sanarwa da ta fitar sanarwar ta kara da cewar rashin sarari da hukumar unicef bata samu ba don kai agaji ya kara jefa yaran cikin mummunan yanayi a jiya laraba shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu akan wasu dokoki da zimmar kawo ƙarshen matsalar ɗumamar yanayi yana mai cewa wannan matakin zai maido da martabar bincike a kimiyyance da amfani da sahihan alkalin ma wajen tsara manufofin gwamnatin amurka To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara murnar auren ƙannensa Bello Hamisu da amaryarsa Hassana Lawal Ikara da Asiya Lawal Ikara da angonta Abubakar Jibril ABK da za a yi duka biyu jibi asabar a gidan dogaye makera ikara allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya tani gabatar da shirin da cibahiro dodo ne da ya haɗa da kuma injiniyan mu ne yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam